godiya da tabbata ga allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da ya kawo mu wannan rana ta uku ga watan disamba a 2020 da uku wadda muke a bikin ranar murmu masu bukata ta musamman a da majalisar ɗinkin duniya ta ware don mu mu masu bukata ta musamman muna amfani da wannan dama mu masu bukata ta musamman na jihar katsina muna amfani da wannan rana domin mu ma mu bi sauran 'yan uwanmu na najeriya da kuma duniya a bikin wannan rana da ake yi ta yau uku ga watan a sha biyu dubu biyu da ashirin da uku a na farko godiya ta tabbata ga allah a madaukin sarki mai kowa mai komi muna godiya ga mai girma gwamnan mu sabon gwamnan mu A alhaji umaru duku radda da zai ɗauki ma'aikata dubu bakwai da ɗari biyu da ashirin da bakwai ko da biyar a wanda suke ɓangaren masu koyarwa su saboda haka aka ba mu kulawa mu masu bukata ta musamman muna goyon bayan ka kuma mu ne maka addu'a a kowane lokaci abu na farko a muna so mu amfani da wannan rana dama da wannan kuma rana mai kira kuma gare ka yadda ka kula da mu to muna so ka kula da ka tuna da cewa muna da ofis wanda yake na sss ne ne a ofishin da na ssa to a yanzu gashi an shiga na wata bakwai da shiga ka ofis ran ranka daɗe muna roƙonka da cewa da kuma tuna maka cewa wannan kujera mun ji duk mukaman da ake badawa a jihar katsina tun daga kwamishinoni zuwa sauran masu bada shawarwari to mun ji duka an bada amma mu bangaren mu masu bukata ta musamman to ba mu ji an taɓo ta ba so saboda haka ranka da mai girma gwamna muna roƙonka da kuma tuna maka cewa wannan kujera muna nan muna sauraron a kira ɗaya daga cikinmu a tabbatar mashi da wannan kujera ita ce ran masu bukata ta musamman na jihar katsina ita ce kuma a kofar da muke samu mu kwamfasa har mu samu ganinka da mu isar da bukatun masu bukata na musamman na jiha katsina so saboda haka muna tuna maka da wannan kujera na ɗaya kenan na biyu a ranka ya daɗe kafin ka zo a wannan kujera lokacin mai girma gwamna a aminu bello masari dallatin katsina a mun je mun kai kokenmu na cewa muna son a yi mana kwamishin kamar yadda a ƙasa ta gabatar da wannan kwamishin kuma wasu jihohi suka yi yita to mu an yi karatu na ɗaya an yi na biyu an yi na uku an gama komi mun samu cikakken labarin cewa mai girma gwamna wannan doka ya samu ta hannu saura ƙaddamarwa so saboda haka muna kira da kuma roƙonka cewa shi ma wannan ofis muna roƙon cewa mu ga cewa an sama wannan doka hannu ta ci gaba da existing ta ci gaba da gudana saboda masu bukata ta musamman su ci gaba da amfana da kwankwadon kuma roman demokuraɗiyya da kowa da kowa da yake sha able person suke sha mu ma masu bukata ta musamman muna son mu ga cewa wannan hanya ita ce za a yi mana muga cewa mu ma masu bukata ta musamman a an ba mu a mu ma an ba mu wannan kujera mu ma kuma an hidda mu daga cikin irin nauyin da Allah ya dora maka cewa yadda kowa yake da nauyi a kanka mu ma haka muke da nauyi a kanka so saboda haka muna kira da roƙonka arziki cewa wannan kujera mu ma muna so muga cewa yau an samu lokaci an kaddamar da ita ta ci gaba da aiki kuma kamar yadda aka muka ji da tabbaci labarin cewa idan wannan kujera lokacin da za a kaddamar da ita ma ita ma manyan kujeru guda biyar to masu bukata ta musamman ke rike da ita so saboda haka idan aka tashi masu bukata ta musamman za a nema su ba da shawarwari a kamar yadda aka ci ko kuma ita wannan doka duk komi da komi yana nan cikin ta an tanaje shi da yadda aka shirya ta da yadda aka gabatar da ita so saboda haka idan aka tashi aka dubo ta aka duba ta to in allah da dukkan wa'innan zance da muke faɗa za a gan shi kamar yadda muka faɗa a wannan rana tamu wanda aka ware mana ta masu bukata ta musamman na biyu kenan na uku kuma akwai a ah, ita wannan A masu bukata ta musamman a kan karatu da suke yi na manya-manyan makarantu da ake yi ma'ana ina nihin higher institutions so saboda haka a irin kayayyakin aikin masu bukata ta musamman a cumbuna irin bangaren a masu lalurar gani da masu lalurar ji to suna da bukatar kayayyaki wanda suke tsada ne kusan mu kuma a mutanenmu masu bukata ta musamman sun hito daga gidaje wanda masu karamin karhi ne kayan karatun nan ba su iya sai musu su amma tare da tallahinka da kulawarka da taimakonka da agajinka to in allah da masu bukata ta musamman ba za a samu a rashin ci gaban zuwa karatunsu na gaba tun da mu mun tabbatar da cewa a masu bukata ta musamman bangaren makafi ko masu lalurar gani da bangaren kurame ko masu lalurar aji to mun tabbatar da cewa dukkansu makarantu gare su na bodin ko kuma na kwana inda nan suke ci nan suke sha to dama matsalai a ce za a wuce daga gaban sakandare daga matakin sakandare to nan matsalai take nan da gizo ke saɗan na uku kenan na hudu kuma ranka daɗe muna kira akwai rehabilitation centers kamar guda takwas daga remunan jihar katsina to wannan rehabilitation centers rabon da a ɗaukar masa ma'aikata tun lokacin sojoji aka ɗauki ma'aikata saboda haka ma'aikatansu wasu sun mutu wasu sun yi ritaya saboda haka waannan ma'aikatu ko kuma cibiyoyi na tsibirin da masu bukata ta musamman to gaskiyar lamari babu a ma'aikata na dindindin duk kusan kajuwal a suke rike da irin wa'annan ma'aikatu so saboda haka ranka ne nan ma muna kira da cewa wa'annan ma'aikatu na tsugunan da cibiyoyi na tsugunan da masu bukata ta musamman wanda suke a manya-manya ne ba za su zo firamare bari a ce sakandare ba so saboda haka nan suke koyon sana'o'i da suke ci suke sha so saboda haka muke kira a ɗauki a ɗauki ma'aikata da dindindin a wa'innan ma'aikatu sannan kuma su ma ɗaliban da ake tara su kamar nan misali a rehabilitation center cibiyar masu da ake tsugunan da masu bukata ta musamman da ke nan katsina akwai ɗaliban da ake ɗaukowa daga jibiya daga batsari daga dutsen ba daga ɗan musa kurfi caranci da kwaman kankiya to nan suke zauwa su yi to irin dan tallahin da ake basu to tsakanin allah tallahi ne da ake basu tun da tintini so saboda haka muna roƙo da cewa a duba wannan a tallahi da ake basu matsayin ka na mai tausayi yadda muke ji kana tausaya ma sauran al'ummar da ke galgashin ka to mu ma muna roƙonka da cewa a tausaya su ma a ƙara masu da da tuwon da ake basu da abin da suke sayan sabulu suna wanki da su ne suke amfani da shi su hau motoci daga garuruwan su zo don katsina don wannan a samun a horo da ake yi musu daga ƙarshe mai girma gwamna a abu na hudu abu na ƙarshe shine na biyar masu sarakunanmu da katsina da daura muna da sarakunan masu bukata ta musamman a katsina muna da sarakuna guda hudu na masu bukata ta musamman akwai na guragu akwai na makafi akwai na kutare akwai na gura akwai na kutare akwai na kurame to haka daura to wayannan sarakuna kamar nan katsina yanzu akwai yan gudun hijira masu bukata ta musamman da ke zauwa daga sauran garuruwa da ake samu wannan rashin zaman lahiya a na insecurity so saboda haka suke ba su masauki. suke ba su wurin kwana so amma maganan abinci radda aka samu a dan basu radda ba a samu ba gari suke shiga so saboda aka sannan kuma wa'innan sarakuna suke daidaita masu bukata ta musamman wanda ba za ka gama kaho ko kurma ko gurgu ko kuturu a kotu irin yadda ake kai ebul fasin a kotuna ba suke zannawa su sasanta ba shari'a suke yi ba amma sasanci suke yi to akan sami kila miji ya ci a bashin mata shi ya rasa kudi wanda zai biya ta ta kawo shi to sarki wa shi ke biya ya samu ya san yadda za a yi biya waɗannan kuɗaɗe so saboda haka idan muke son a basu daga cikin biyan nan ko a yi masu albashi ko da na ƙaramin mataki ne ko kuma a basu wasu allowances masu ƙwari wanda za su ji daɗin zama a kan kujeransu don daidaita mutanensu so saboda haka wannan abubuwa guda biyar muke amfani da wannan rana tamu ta masu bukata ta musamman na jihar katsina mu ma muka bi 'yan uwanmu da ke duniya da ke kuma najeriya mu ma ranka daɗe muka amfani da wannan rana don bi wannan roƙon gare ka matsayinka na mai jin roƙo na mai jin koken al'ummarka to mu ma muna cikin al'umma karan ka daɗe muna yi maka fatan alkhairi Allah ya isa maka inda baka isa Allah kuma bai iya maka idan abubuwan da duk baka iyawa Allah ya sa maka hannu a cikin mulkin ka kamar yadda sarakunan mulkin samu duk ranar ladi muke zamnawa tun daga karhe biyu har zuwa karhe uku bi maka addu'o'i na musamman don cin nasara akan wannan especially insecurity da ke gabanka kamar yadda da ka yi jawabi